alƙiblata alƙiblata ke ce cikon ta. ke ce mai dubin kallona kai ne abin da nake hange kai ne abin na san idan soyayi nisa dukkan tunani ya fi kusa alƙiblata Hello. ta ita nake kalla don ina da nagarta kamala har da ta sanna na riƙe mutunci na har da makaramci na riƙe ta. na duba ta. ta alƙiblata ta. alƙiblata alƙiblata kuma yana da sanadi yana da hali yana da tushe kuma a sanya ilimi a sa tunani kar da ya rushe alƙiblata na kalla ba ni san ɓata kaina alƙiblata alƙiblata alƙiblata Na ji labarin inda za ta yi saki a gidan masu kuɗi. Na kuma kamar baki damu da al'amuran mu. To me kike so in yi? Hmm, ki rabu da matan nan kawai. Tunda ta kasa nema a Anwar auren ƴar gidan minista. Don haka yanzu ma ki kwantar da hankalinki. Ba za ta iya samu a kamar abin da kike mafarki ba. Kin ga ko kamar kyakkyawa ne kuma gashi da ilimi. Amma ba mu sani ba ko shi yana da wanda yake so tabbas ya kamata ki binciko mana wanda yake so ko ma dai abin da kike tunani gaskiya ne wannan tsohuwar matar ba za ta iya mishi aure a nan ba saboda shi ma auren sa tsare yake kamar yadda aka yi na Anwar ya kamata ki gaggawa sanar da yaya Anwar domin ya san alaƙar da take tsakanina da Kamal tun kamun Kamal ya ambace ta daban wacce yake so babu amfani sai na yi magana da Anwar domin iyayen Kamal ne kaɗai suke da ikon yanke hukunci a kansa sau nawa zan gaya miki ki ringa zuwa akai-akai domin ku samu kyakkyawar alaƙa tsakanin ku ke da shi. Amma kin tsaya kina shashanci, dama ta kwace miki ai. Haba anti, ya kike so in kullum ina iya ƙoƙari na shi yake kan shi da ni. Azuma fara na jauren su kora ta yi. Ku hmm. tuna kin fahimta ka sai ki hakura ki nemi ko? Gaskiya anti ba zan iya rabuwa da kamar ba saboda ina matuƙar son sa. ji nake kamar ba zan iya rayuwa ba tare da shi ba anti bilki ke kaɗai ce za ki iya taimako na akan wannan al'amari don Allah ki wani abu a kai kar in koma rayuwar da na baro a baya Allah ya kyauta Mansur abin da nake so a ah, tabbatar da cewa an kammala komai a yau ba na so a bata lokaci a kai musu kayan abincin kamar yadda na faɗa sannan kuma a gaggauta rubuta mata ƙarin albashi kaso hamsin cikin ɗari a bisa yadda aka saba ta baya so ba damuwa duk abin da dai na ce a yin adarori a kammala su da wuri sannan idan da akwai abu sai ka sanar da ni tabbata kin shirya komai yadda ya kamata. Kun ga gobe ne kamu, baƙi za su zo daga garuruwa daban-daban. Shin wurin a tabbatar da an sa kujeru a wurin, an shirya komai yadda ya kamata. Ba na so in ga komai, na fi so in ga ko'ina ya yi mit-mit, kin gane ko? Saboda ina son wurin ya yi kyau sosai a shirya komai. Insha Allah za a yi yadda kike so. Koko ina fata kin gawa kowa wanda ya kamata 'yan uwa da abokan arziki. haba ai tun shekaran jiya na aika da kowa katin gayyata duk wanda ya dace a bashi kati ya same shi yawa gogo kin san ba na son afirkan time a rayuwata haba shalilan baba kar ki damu ai ba komai insha Allah <laughs> ai ba komai sai kuma dan Allah ai wa alaikum assalam ah, hmm. kamar na ai kamata sai kamata da fanki a rika sa ki kina daukar kaya masu nauyi irin wannan ba ya kamata a ce an rinka duba irin ayyukan da suka dace a matsayin ki na babu To haka ne kamar amma ba wanda ya sani wannan aikin ni na sa kaina na ɗauko shi. To bari in shiga miki. To Allah ya albarka yaro mai kirki. A'a Allah dai ya sa a gama lafiya Dan arziki. An gode. <laughs> Shikin ina ni bari na fita. Amma dan Allah ki tabbatar da kin sanya ido komai ya tafi aiki na tsara komai ya zama niki. Ba matsala. Sara tun daga Kamal ya zo me zai hana ya tuka ke kai wajen gyaran gashin? Ba na zan iya kai kaina tunda wurin gyaran gashin babu nisa. Sara bai kamata na barki ki tuka mota ki ke kaɗai domin Alhaji ya gargaɗe ni kada in sake kuskuren da na a baya ba ki tuka mota na kai. Wai kai so nawa zan faɗa maka ba a jayayya da ni idan zan yi wani abu kar ka ƙara tanka min ballantana ka ce ba zai yiwu ba. Me kake nufi da haka? Makullin motar za ki bani. Ba zan bada ba idan kuma za ka iya kwata bismillah. Ba zan iya goga kashi da ke ba. amma dai kawai zan sanar da mahaifinki abin da yake faru. na ce ki bashi mukullin motar ai umarnin mahaifinki ne ki bashi na ce ba sha lailan baba me yasa kike wa Kamal haka saboda Allah da Annabi kai hakuri Kamal kaji ba komai Allah ya tsare ba komai eh, ba komai bari in sai a hankali wannan al'amara Allah ba da sa'a Allah ya tsare Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum wa alaikum salam Barka da yalla. Barka da. Um Yalla bai me ke faruwa ne? shigo wa yanzu office. aka bani wani takarda. Kayi min ƙarin albashi kaso hamsin bisa ɗari akan abin da ake biya na a baya. sannan kuma ga bonus da allowance. Sana kuma gogo ta kira ni a waya tana faɗa min an kawo kayayyakin abinci gida. Kuma ta tabbatar min da kai ne ka kawo wannan kayayyakin. Hindu, nemi guri ki zauna. Tambayoyin ki sun yawa. Ya kamata a ce a zauna aka baki amsoshin su ba a tsaye ba. Na gode sai. Alƙiblata. ita duk ma'aikatan kamfanin nan sun san abin da ka yi mu. Ina tsoron kada su fara zargin wani abu a tsakanin da kai. Ga kuma makwabtanmu sun fara yaɗa jita-jita akan akwai wani alaƙa a tsakanina da kai. Kinga, kada ke tunanin cewa wata alfarma ne miki wadda ta sanya na fifita ki tsakanin ki da sauran na. Wannan al'ada ta ce. na saba yin haka musamman ga ma'aikata na wanda suke mata duk ƙarshen shekara na kai musu wannan alkhairi ba a kanki na fara ba to su kuma yan unguwarmu da suka fara yaɗa jita-jita akan abin da ke na da kai ya za a yi su fahimci haka har ya kau da abin da suke zargi a cikin zukatansu na rike mutunci na masa ina baka haƙuri akan duk wasu maganganun da mahaifiyata ta faɗa maka jiya tana cikin fushi ne don Allah ka yi haƙuri. Ko da yake laifina ne, da na sanar da kai matsalar da nake ciki akan maganar aure na. wanda hakan ya sa take roƙonka akan ka aure ni. Bata duba matsayina da naka ba ɗaya ba sannan kuma akwai bambancin shekaru a tsakaninmu. Tare da bambance-bambance masu tarin yawa a tsakanina da kai, wanda hakan ya nuna cewa ruwa ba sa an kwando ba ne, domin wutsiyar raƙumi ta yi nesa da ƙasa. Kinga. kar ki biye wa abin da wasu za su ce a kanki har ki rika tunanin cewa bi kai matsayin da suke shirin kai ki ba shi dan adam yana da kima yana da daraja a gurin Allah subhanahu wataala domin kuwa a cikin dan adam a cikin mutane Allah ya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da haka kowane mutum yana da daraja irin tasa don haka ki daina bani hakuri dangane da laifin da ba ke ce kika aikata shi ba ni ya kamata in ba ki haƙuri domin duk abin da ya faru da ke a sanadiyar ta ne da ban rage miki hanya na kai ki gidan ku ba da wani Allah wannan matsalar ba ta faru ba ranka da mahaifiyata ce take kira ne. Assalamu alaikum. Jamal kuma wai shi ga nan me yake damun shi da zai dinga shigo mana gida kai tsaye gogo ke ma na faɗa miki ki dinga rufe kofa ki daina barin kofar gidanmu a buɗe gogo ki rabu da shi yanzu daga nan idan na tashi zan je police station domin su shiga tsakanina da shi a mana iyaka Allah gogo kan ki damu babu wani abin da zai faru da mu insha Allah tunda Alhaji Faisal yana tare da mu insha Allah ne ma yanzu zan roƙe shi ku je police station ɗin tare da shi. Me faru kuma? Wai me ke faruwa ne? bai jaman ne da abokanansa suka shiga gidanmu. Suka je suka tayar mu da mahaifiya ta hankali. Sai bari suke mata da kayayyaki a gida ba kusa mata robobi. Tare da yi mata barazana akan za su ɗauke ni muddin aka raba ni da shi. Zai sace ni ya gudu da ni kuma har abada ba za a sake gani na ba. Eh, wannan dole ne a ɗauki mataki a kansa kuma ni zan bi ki mu je police station din ba me ya kamata a yi sai na karɓi miki yancin ki insha Allah nagode sir sa na kinga tashi mu tafi right now ba wai sai wani lokaci ba gwara mata karanci da wuri

bari kira yan sanda su fita waɗannan yan sanda yan sanda yan sanda yan sanda ba ka ga jamar ku fita yan Allah ku fita a cikin wata kenan saboda tare da fara Jamal ba wani alaka tsakanina da kai a yanzu. Me yasa kake so lalle sai ka tozarta ni? Hindu yanzu kika fara ganin tozarci sai da kika juya baya kika mai da ni ɗan iska. Don haka ki da auri wannan tsohon na gwamnati in kashe ki in kashe kaina kan karamin dan iska ka dakata i'm telling you ba zan jure wannan iskancin ba ko ku fita da daɗin rai ko kuma yanzu in kira ku, kuma su fita da ku ta ƙarfi ka ja mutanen ka su banci dan Allah dan Allah alhaji ka kira yan sanda idan ka kira yan sanda za ka tausata mu a unguwan nan sai mu zama abin nunawa a wurin mutanen unguwan nan Thank you. don Allah ka roƙe ka ka ce yaran nan ku fita don Allah ku fita daga gidan nan zan fita amma ku sani zan dawo in tafi da mallakin abin da na san na mallaka na kawo muku wani ma kuwa Allah wani don Allah kar ka dawo kar ka dawo ayyo Allah na lillahi na cuci kaina to Gwaggo so kin bani dama. Na kira 'yan sanda sun zo sun tafi da waɗannan marasa mutunci. Alhaji, a tarihin gidan nan ba a taɓa kai wani wurin 'yan sanda ba. Kuma tun muna yara babanmu ya yi mana nasiha, ya ce kar mu kuskura mu kai wani abu gaban 'yan sanda. Ya ce mana komai ya faru da wani mu bar ga Allah. Tun farko dai magana ta gaskiya ko kuka yi kuskure da kuka haɗa zuri'a da shi wannan yaron da har yake wukar kugu. da abinda da yake muku hidima da shi wannan shi ya ba shi damar da har yake shigowa cikin gidanku yake ce muku mutunci alhaji da ka san yadda rayuwa ta kasance a baya na fi faɗi wannan zancen ba domin mun kasance a cikin ƙuncin rayuwa tun bayan rasuwar mahaifin hindu ‘yan uwansa kaf suka juya mana baya tun farko daman ba su so aure na da shi ba Gogo. daina kuka ya zama dole mu rungumi makaddara domin babu yadda za mu yi da ita. Alhaji ko da kai ne ka tsinci kanka a cikin wannan rayuwar da muke nan ba ka da zaɓin da ya wuce ka ɗauka irin matakin da na ɗauka a kan hindu lokacin da kuɗin magani ya gagare mu na kai ɗan uwan hindu asibiti lokacin da 'yan uwa da makota suka zage ni kan naƙi aurar da hindu a lokacin ne Allah ya kawo Jamal cikin rayuwar Hindu. Yake taimakon mu babu dare babu rana. Wannan dalilin ne ya tilasta ni ya zama na ba ni da zaɓin da ya wuce ɗauki Hindu in ba Jamal. Yaya matashi ya kyakkyawar budurwa kamar Hindu? Kike tunanin za ki bayar da ita sadaka sai ka ci wata waina? Me zafi haka? Alhaji ka gaya min idan kai ne a wannan matsayin kana da wani zaɓi? Don haka tunda ba ni da mafita a cikin wannan al'amarin na yanke gara in aurar da hindu ga duk wanda ya zo neman aurenta a yanzu ko kuma in je masallaci in yi shela in ce ina da ya budurwa ga duk mai bukatan santa zan aura daji ka gaya min a irin wannan bala'in da muke ciki ina da mafitan da ya wuce haka amma oh, amma mai alhaji hmm? yanzu alhaji idan na ce ka zo ka auri hindu za ka aure ta wanda kai a sanadinka wannan abin fa ya faru na tabbata babu wanda zai auri hindu saboda ganin ku tare da ita wanda ko mai ka faɗa mutane ba za su daina zargin ka ba ciki kuma haddani. Abagogo gaskiya ne. idan biki rufe min baki ba a yanzu nan zan sa kafa na in fita waje in ba da sadakar ki dan babu abin da zai hana ni mutuwa a yau in ba gani na kin ya aure ba saboda wannan bakin tantin ban san yadda za a yi ban raina ba yanzu misali idan har kin samu wanda zai aure ni kamar yadda kika ambata a wannan daren tana da wasu waliyai da za su yi zuwa su dora mata aure kamar yadda yake so alhaji makocin makocinmu da sauran 'yan uwa da abokan arziki baka ji ma yana masallaci ba ai alhaji ko yanzu wani ya fito ya ce yana santa zan kira su a ɗaura mata aure nan take ko a falon nan shikin ni zaure ne. Alhaji, kar ka yadda ka yaudare ni da kalmar da banan taɓa ɗaukar ta abin wasa ba. Ba wasa nake ba, da gaske nake yi. Zan aure ta. Ko dan fita daga zargin da na tabbata ba zai tsaya iyakan ku kaɗai ba, ko dan tsayar da bici. Saboda yaron nan cewa zai je dan. Wannan idan ku kai haka Alhaji, shi ne abin da zai tsiratar da mutuncinka da na gidan nan. saboda yaron nan kar ya biyo dare ya zo ya hallaka ta <laughs> to alhaji ina roƙon alfarma idan an ɗaura wannan auren ka ja hannun matanka ku tafi eh, da gaggawa ka <laughs> ina fatan dai albishir za ki min cewar mu ya kama kujiya inda. Amma fa an kai ruwa rara, kafin hakan ta tabbata. To a babu wata damuwa. In dai buƙatar mu ta biya. Ina ga shi kenan. Sai yanzu na gazgata tunaninka da nawa ba iri ɗaya bane. Domin ban taɓa zaton abin da ka shirya zai kasance ba. Sai gashi komai ya tafi yadda ka tsara. Inda <laughs> kenan. wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa na ƙi karɓan ƙananan ayyukan da aka mutu saboda tunanina da ilimina ya fi ƙarfin aikin da za su bani masoyina to yanzu menene abin yi kenan Lan ɗin mu zai ci gaba da tafiya kamar yadda muka kawai ya san kasance a cikin shi da kuma da bin duk wata sharɗa da na gindaya ne za ki ci daga baya ina son ka masoyina kai ne alƙiblata. Alƙiblata. kice mai dubin kallona, kai ne abin da nake hangi. Yanzu idan na je gida da hindi mai zan ce wasu Sara, na ce musu ta ce wadda na ko ko wata ɗare zan yi musu. gaskiya ƙarya bata kamace ni ba domin nan gaba za su iya gano ba kuma daga nan kimata da mutunci na a matsayina na mahaifinsu za ta zube to amma me kamata na yi kenan na rike mutunci na har da ma gara kawai na gaya musu gaskiya domin na san cewa Sara ce kadai ba za ta amince da al'amarin nan to ya zan yi mata kenan don gudun ɓacin ranta wanda hakan ka iya shafar kowa a gidan na rike kamalata. Yallaɓai, lafiya kuwa? Tun da muka taho, naga kayi shiru kamar tunani kake yi ko? No, babu komai. Kawai dai abin da ya faru na ji kamar wasan kwaikwayo. Ni ma shi yasa kaga na yi shiru. Gani nake kamar a mafarki wanda nan gaba za a iya tashi na na Naga abin da ba yadda nake tunani. Alhaji Faisal, ina matuƙar tausaya maka ranar da zan koma wajen masoyina na haƙiƙa wanda kuma shi ne na. Ya kuma adana shi a cikin zuciyarsa a wani yanki mai cike da ƙorama tana ƙwaranya, wanda ke kewaye da fararen furanni da ke rangaji saboda jin daɗin kaɗawar iskar ƙoramar. Babu shakka a yanzu alƙiblata ta yi rana. alƙiblata ke ce cikon rayuwata yawa ta yi ɗauɗau ɗaure fa ya yi kyau amarya an sha kyau kenta a tafi gidan hoto a jiya ta zabga hotuna masha Allah koyi da ya saka ko

ita ma ta gidan ciyayi. Baba, ban gane ba. Ah, Hindu mata ta ce. Ma, ma, matarka? La Alhaji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 to shi na je ki kai masa cikin ɗakin sa ki aji ko Na gode wa Allah da ya sa ba su ji haushi ba. Ina jin tsoron yadda ‘yan uwan Bashir idan suka ji wannan abin za su ɗauka. Ina ta kiran wayan Bashir tun safe. Kai ɗagawa na rasa niyyar dalili. Kina ji? na tabbata abubuwa ne suka yi masa yawa saboda shirye-shiryen biki amma zai kira ki sara bakin ce min jiya da daddare kun yi waya da shi ba ni ma ina fatan komai ya zama daidai insha Allah na san ma shi yasa ya kasa toro komai amma ina da tabbacin insha Allah Bashir zai kula da komai lokacin da yayi magana far dan uwan Bashir jiya yanayin ya nuna min yana cikin fushi amma kuma ya ce ba zai faɗa yan uwansa ba yanzu Amma ba ke tunanin tsana da yau kowa ne shi sama ya bada saƙo a ka gidan nan? Dukka fi wannan matsalolin suna faruwa ne sanadiyar waccan matar. Ina so sai na ci mata mutunci matar nan domin ta san mu bakan ba kan ba ne. Ke! Kar ki yadda ke kuskuren yi wacce matar rashin kunya domin ita ma yanzu wace ce a gare ki. A! Ah! Laifin me ta aikata miki? Ba na son irin wannan kin ji ko? Laifin me ta miki Sara? Ita ta sanadiyar rushewar farin cikin gidan nan a cikin kwana ɗaya. ko ba mu kira ta da kuma ba dole ne ta amsa sunan tauraruwa mai wutsiya. Sara, kar fa ki manta, matar mahaifinki ce a yanzu, ya zama miki dole fa ki mata biyayya. Sara abin da nake so da ke, idan ba za ki karɓe ta a matsayin uwa ba, ya zama dole ki karɓe ta a matsayin matar mahaifinki. Ai mai tarbiyya ake biyayya amma ba wannan ba. Wadda bata san me tarbiyya ba, sun zo sun rusa mana gidanmu saboda kwaɗayin abin duniya. Allah ne kaɗai san wace ce ita da kuma ahalin da ta ya isa Sara wannan maganar ba ita ce mai amfani ba hanyar da zamu ga Bashir ita ce maganar da ya kamata mu tattauna Assalamu alaikum Hawa lafiya dai ku Me ke faruwa ne? Wace ciki da zaki saka baki a cikin al'amuran mu? Ina mai gargaɗin ki ki fitar da kanki daga cikin rayuwar ahalin mu. Yau hawa? Kwantar da hankalin. Saura kwana nawa ne biki? Kwana uku suka yi. Hauwa, idan kina buƙatar wani abu ko na taimako wajena ki sanar da ni. Domin na san akwai abubuwa masu tarin yawa wanda aka tara cikin wannan biki. Hauwa, na cikin shiru. Don Allah idan kina buƙatar wani abu ki sanar da ni. <laughs> To me zai hana ta sanar da ke damuwarta? Ai ke ma yanzu uwa ce a gare ta. Ba damuwa. Yanzu bari zai in haɗa muku abin kari ko? A shigo lafiya. Amaliale Dunia. bayan ya yi aure babu abin da zai canza ko da kin ci gaba da damuwa domin kuwa wannan matar yanzu ta shiga cikin rayuwar mahaifinki ya kamata ki ɗauki wannan a matsayin ƙaddara don Allah ki haƙuri ki kwantar da hankalinki ba zan iya ɗaukan hakan ba a rayuwata cikin dare ɗaya rayuwata ta canza dole za ki ji zafi na sani amma ya zama dole ki ɗauki haƙuri Ina jin haushi sannan ba na buƙatar abin da kake faɗa. Domin a wannan lokacin kina buƙata ta sosai da sosai. Za ki iya faɗin duk wata matsala ki da damuwarki. Ba zan taɓa barin rayuwarki ba. Algebula. Ba zan iya tafiya da baki a cikin wannan yanayin ba. Ka kare ni da Allah. Ki fitar da duk wani ɓacin rai da kike ji a kaina. Ni zan ɗauka. Kai ɗin, ai ni ba ƙawarka ba ce. Ka tafi ka bani wuri. ba na buƙatar ka a yanzu Ka damu ne da abin da yake damu na a cikin rayuwata a yanzu kai kuma ka damu ne da yanayin da yake na sani damun ban yi tsammanin jin wani abu mai daɗi daga gare ki ba amma duk abin da ya faru a wancan rana ya kamata a ce kin kira wani kin ba na haƙuri ba na buƙatar jin wa'annan kalaman Sara, Sara! Allah har zuwa wani lokaci za ki ɗauka kina share ni na sani za ki mutunta ni wata rana sai ne babban aiki kafin na iya zama abokinki zan yi komai domin na same ki Hello? Bashir. don Allah ka yi magana da su fahimtar da su an tura kati ga manyan mutane kuma dukan wani shirye-shiryen mun an riga an gama fa yanzu idan aka fasa auren nan fa mutane za su yi ta maganganu kuma ba ni kaɗai hakan zai shafa ba fa har da dukan ahali na gabaki ɗaya ba. Me ke hawa? Me kike yau kuka? Duk abin da nake gudu ya faru. Dangin su mashin sun gano duk abin da babu. What? Alƙiblata ita nake kalla don ina da nagarta kamala har da ta salla na rike mutunci na har da makaramci na rike kamala ta alƙiblata alƙiblata alƙiblata saboda ni kadai farin cikin ‘ya'yana yana shirin tarwatsewa dukkaninsu ajiye suna cikin matsanancin farin ciki amma yau dukkaninsu babu wanda yake cikin walwala cikin damuwa a sanadina amma alhajin Allah da Rasulu har yanzu bata bace ba za mu iya zuwa wajensu mu same su kuma mu magana da su da ce fuskar zan kalle su ne kuma zan faɗa musu rajin Allah da Rasulu. Allah da me zai sa su maka dariya akan me aure fa muka sunar manzon Allah na rike mutunci na har da makaramci na alfasha maka kata. mutane ba za su karɓi wannan auren na da mutunci ba domin ya saba al'ada hasali ma abin da suke kallo wani aiki na baɗala na aikata ya sanya na aure ki cikin gaggawa domin saboda in karfa kai na asiri. Algibulata, A gaskiya ina da aiki a matsayina na mahaifin mata guda biyu. Ya zan iya fuskanta al'umma da wannan yanayin da muke ciki. Ya zan yi da mutuncina a wannan yanayin. mutane suke da wata irin dabi'a na rike mutunci na har da makaramci kakan yi wa Allah subhanahu wa ta'ala yafi ya fi maka su al'umma ba sa yabewa ko da kuwa ka duba abubuwan na fasin yawa kaina ba zai iya dauka ba. Gumai yana da sanadi yana da hali yana da tushe. kuma a sanya ilimi a sa tunani kar da rushe alƙibila ta na kalla alijin Allah da rasulu ba kai kaɗai ba ina tsare da kai ma ba laifin ka laifi na ne zan gyara abin da na ɓata Alhaji dan Allah, ka shirya mu je gidan iyayen Bashir. Zan yi musu bayani kuma na san za su fahimce mu. Insha Allah ko auren Hauwa ba zai taɓa ya samu matsala. Alƙibla. Ba sai kin je ba. zan je da kaina. Alhaji, me ya kamata na je? Kuma yau din nan ba sai gobe ba. Kai haƙuri, Gogo ce ta kira ni. Ba ta da lafiya ne tana kwanci. zaki iya zuwa ki je ki ah, haɗin ta. Ba zan iya tafiya na barka a cikin wannan yanayin ba. Hankali na ma ba sai kun ba da inda na je. Don Allah karka ce in tafi. Kai zan lura da kai. Idan. Ita da mutunci ne wannan da shi. Alƙibla ta ke ce kwan rayuwa ta na shiga gida kuma yanzu sannu a hankali duk wani shirin su gogo sai na rusa shi kai yar gari to haka ne in hindu faɗa min ya halakan ku take da yara ko numfashi gogo alhaji faisal baya iya yi idan bai ga 'ya'yansa ba amma da sannu zan sa almakashi na in datse wannan alaka ita babbar yarinyar hawa tana da hankali amma ita karamar sara ba ta da kunya ko kaɗan gogo na shirya gyara mata zama kinga kawai ki rabu da su ki mayar da hankalinki wurin bawa mijinki kulawa ki mayar da shi ƙarƙashin ikonki wanda ba zai sake ganin kiman kowa ba in ba ke ba. Wannan ba abu bane mai wahala idan kika yi duba da yadda Allah ya yi ki kyakkyawa son kowa ƙin wanda ya rasa. Amma fa gogo, shi fa ba irin mazan da kyau ke iya ruɗa ba ne. Yana da matukar wahala na iya sarrafa shi. Na bar shi ya gama nutsewa a cikin baƙin cikin da yake ciki kafin na gyara wa kowa zama. Hindu, faɗa mu, akwai wani shirin da kike yi a kan bikin da ake shirin yi? A'a, kawai shawarar ki na zo nema. Hindu, kamar yaya, ban gane ba fa. Gogo, ba zan iya cin galaba a kan shi ba a cikin dare ɗaya. Domin yaƙi ɗan zamba ne, fata na kawai hawa ta aure a cikin ƙaƙa Sannan kuma Sara ita ma za ta tafi. zan yi aiki tukuru domin na sama wa da kaina mafita. Wani ce fa. Ke ce ɗin fa, na san kuma daga inda na fara saboda dubu dubu ki a kowane namiji in ya ganki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu masu kallon mu ina fatan kuna jin daɗin wannan shiri da kuke kallo a daidai wannan lokaci a wannan tasha tamu. ga masu son kallon wannan shirye-shirye namu da wasunsu mu haɗa youtube channel mai suna ali dadi tv ko kuma a hausa films tv ga waɗanda suke da sha'awar ba mu tallace su a wannan tasha za su iya nema na kai tsaye a lambar waya wadda za ku gani yanzu a rubuce a akwatunan ku na talabijin da kuma wayoyinku na hannu har ma a skirin ɗinku na kwamfuta ku neme ni kai tsaye domin ba mu talla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 to wai ma kana tunanin al'ummar da muke ciki ba za su tuhume ka ba kuwa alhaji idris na san na yi kuskure amma ina da wasu 'yan dalilai shi yasa nake so ka zo maka bayani saboda hasali wannan al'amarin na yi shi ne domin in tsirta da mutunci na a inda abin ya faru bayan nan ta fuska guda kuma taimako na yi shi ne taimako baka yi wani tunani akan rayuwar ‘ya'yanka ba kada fa ka manta kana da suna da matsayi a cikin wannan al'umma da shi kuma har kana shirin aurar da ɗa mutane sai maganganu suke akan wani al'amari lallai ya kamata ka tanadi amsoshin da za ka ba domin suna jiran ji daga gare ka cikin su kuwa har da ni Alhaji Idris maganganunka suna sake mu gwiwa kenan idan har kai ma baka gamsu da abin da na gaya maka ba ya mutane za su kalli abin aure ne yanzu kenan ashe suna tunanin wani mummunan al'amari ne ya sanya ne wannan auren a ɓoye kuma yana da sanadi yana da hali yana da tuni ma ka sage mun kuwa domin kuwa ka bar na da haka ne yanzu kama ga tafiya Kuma a sanya ilimi a sa tunani kar da ya rushe, alƙibla ta na kalla ba ni san ɓata kaina. Alƙibla ta. alƙiblata ita nake kalla don ina da nagarta kamala har da ta sanna na riƙe mutunci na har da makaramci na riƙe ta, na duba alƙiblata alƙiblata alƙiblata alƙiblata alƙiblata kuma yana da sanadi yana da hali yana da tushe yau ne na ji asalin abin da ake kira da nadama domin tabbas na nadamar abin da na sakamakon sa yau gashi ɗaya ba su taɓa guduna ba amma yau gashi suna guduna kamar sun ga dodo ina ma ce ina da damar da zan fahimtar da shi. har su gane gaskiya na rike kamalata na duba ina ma a ce ina da karfin da zan iya dawo musu da farin cikin da na salwantar musu da shi na san suna ji a ran ina ma a ce mahaifiyarsu na nan da rai da sanadi yana da hali yana da tushe nasan suna jin damar kasancewa ta a matsayin mahaifinsu ba ni san ɓata kaina Thank eh, you. za da yanku kuma duk abin da ya shafe ta wannan shi ya shafe ku tabbas matsalar namiji na ne shi yasa na zo a matsayin na matarsa ki duba ki ga idan har aka ce an fasa wannan auren wani irin abu ne zai iya zuwa je dawo da bashir da Hauwa suna matuƙar son junansu don allah kada ku hukunta su da laifin da mu muka aikata ba na buƙatar ci gaba da magana da ke zo ki fita alhaji faisal ina cikin damuwa kuma duk a saboda hawa a matsayinsa na uba ya kamata a ce ke ma kin fahimci irin raɗaɗin da yake ji ke ma fa uwa ce kuma kina da 'ya ba za ki so a ce idan auren yake ya zo mutane su dinga faɗaɗin maganganun da bai dace a kanta ba. To, yo me za ki gaya min mutumin da ya auri budurwa cikin tsakiyar dare? Shi ba mu ji tsoronsa ba sai abin da duniya za ta faɗa? Bari gaya miki, ya riga ya askata kuskure. Ke wace irin yarinya ce da za ki auri mutum saboda kuɗinsa? Wanda yake sa'an mahaifinki kuma a cikin tsankanin lokaci hanya ko babu wani abu a ƙasa? Kin yi kuskure hajiya. Ni da mijina babu wani koyayyar alaka irin wacce kuke zargi a tsakanina da shi. Ina mutunta shi. Ina matuƙar girmama shi. Shi ɗin mutumin kirki ne. Ya aure ni ne saboda ya taimake ni kuma ya kare martabata da kuma mutuncina. Lokacin da Alhaji ya aure ni, da ya tafi ya bar mahaifiyata za ta iya rasa ranta. ni kuma zan rasa mutunci na da kimata hakan kuma zai sa na rasa mijin aure har duniya ta naɗi, a daren da alhaji ya kawo ni gida abin da ya faru shine Asia Group of Companies ku zo ku saya don muna hakurin riba muna Group of Companies ah, wa subhanallahi wa jama'a ku ci hakuri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 siya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Al'ummar duniya ga baki daya. Sunana Musa Ismail. Shugaba na cibiya ta Darul Waraka. Muna godewa Allah da yake ba mu gagarumin nasara a wannan cibiya ta mu mai albarka. ta yadda muke ba da sahihin magani ake sha ake yabawa ake warkewa musamman abin da ya shafi lalura na sanyi bangaren mata ma'ana wanda za ka ga mace ma'ana tana fitar da farin ruwa ko zafin fitsari ko yawan fitsari ko abin da ya shafi tsatsagewa ma'ana gaban ta dinga tsatsagewa ko abin da ya shafi gaban za ka ga yana yin kuraje ko ƙaiƙayin matse-matsi wata ma za ka ga mijinta idan suna mu'amala ta aure tana abin da ya shafi jin zafi ko gaban ya dinga wari ko in tana al'ada cikin tana ciwo ko mara tana ciwo to da izinin Allah muna da sahihin magani da muke bawa akan wannan masail ina masu fama da matsala ta masturbation istimna'i wato shine mutum ya biya wa kansa da kansa bukata wannan ba karamin babban matsala ba ce da yake haifar da matsaloli da yawa musamman abin da ya shafi kwayakwayanka ko rayukan halittar ka su safi matsala ta yadda mutum ko da ya je asibiti za a iya cewa ba zai iya samun rabo ba ko abin da ya shafi lansufan ma'ana karancin mani hakanan wani zaka ga jijiyoyin al'auransa sukan samu matsala ta yadda mutum zaka ga ko da ya yi aure ba zai iya gamsar da iyalinsa ba in Allah ya yarda idan ka zo ka sadu da mu Allah ubangiji zai saka samu maganin da zai warkar maka da wannan cututtukan naka hakanan ina wanda yake fama da masail na tola infection gloria ciwon sanyi irin wanda yake janyo kankancewar gaba. Irin fitar da farin ruwa, zafin fitsari, yawan fitsari ko abin da ya shafi. Suratul inzal ma'ana quick ejaculation. Saurin inzali wani yana zuwa zai inzali. Baya wuce minti ɗaya biyu ya yi inzali. To da izinin Allah muna ba da magani akan wannan lalura. Ina kuma wanda yake fama da masail na hepatitis A, B, da kuma si. Ma'ana ciwon hanta. Yau da izinin Allah muna ba da magani cikin kwana talatin kacal ake rabuwa da ciwon hanta. Ina kuma wanda yake fama da lalura na hypertension. Ma'ana ciwon hawan jini ko ciwon diabetes. Ok shi ma muna ba da maganinsa. Ina kuma wanda yake fama da masa'il na ciwon. Olsa ko abin da ya shafi basir basir mai tsiro mai kumburar da ciki. ko basir wanda yake fitar da jini ko abin da ya shafi na typhoid malaria ko abin da ya shafi masa'in na ciwon koda ko abin da ya shafi ciwon zuciya shi ma muna bada maganin ina masu fama da matsala irin ta firgita ko tsorata ko ka ji danna ya danne ka ko kuma mace ta ji tana saduwa da wani mutum daban shi ma muna bada maganin ko an maka sihiri shi ma muna warwarar da shi da izinin Allah idan ka turo da kuɗin ka cikin amana za mu tura maka da maganin ka cikin amana sannan muna sanar da yan uwa mazauna ƙasar Abirkos ma'ana Kwadebuwa Abuja ranar ɗaya ga watan tara na wannan shekarar da muke ciki Dr. Musa yana nan zuwa Abuja inda zai yi kwanaki goma sha yana ganawa da marasa lafiya. Bacin mun kammala ba da magunguna za mu buɗe birata a Abidjan. Insha Allah. Muna da babbar cibiyar mu a ƙasar Nijar garin Maradi unguwar Tebur. Insha Allah za a samu cibiyar mu ta Darul Sannan muna da branch a garin Libya. Idan ka dawo gida Najeriya muna da babbar cibiyar mu a garin Gombe. Idan ka zo ka garwal kofar gidan Dakaci. Haka nan muna da branch ɗinmu a garin Kano. Idan ka zo ɗan daga firamare Ibrahima Plaza muna da branch ɗinmu a garin Kano. Alƙiblata Alƙiblata Ki ce cikon rayuwata Ki ce mai dubin kallona kai ne abin da nake hange kai ne abin da nake waige na sanye da so